Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wani bidiyon kamar yadda muka magana za mu nuna yadda ake hada yogurt cikin sauki abubuwan da ake bukata shine madara ta gari cornstarch da kuma ruwan zafi suga gishiri da kuma wato flavor ku biyo mu a cikin bidiyon domin ganin yadda abin yake to kamar yadda za ku gani waɗannan su ne abubuwan da za mu yi amfani da su saboda haka kamar yadda za ku gani wannan shine botikin da za mu yi amfani da shi sannan akwai madara akwai kuma wato siga akwai kwanstat akwai kuma wato gishiri wato wannan shine gishirin kenan da nake magana sannan wannan kuma shi ne flavor flavor kala-kala ne akwai na gari akwai na ruwa akwai strawberry akwai wato banana saboda haka za ka yi amfani ne da wanda kake da bukata farko abin da za ka shi ne za ka fara saka madara wato zan auna madara kenan kamar yadda za ku gani zan auna ta gashi na zuba gwangwani ɗaya Zaka iya in ka zuba madaran ka sai ka zuba ruwa sannan ka zuba kwastas ɗin ko kuma ka haɗa madarar da kwastas ka gauraya sannan sai ka zuba ruwan saboda haka duk yanda kai babu matsala zai baka yogurt kamar yadda ya kamata saboda haka gashi na zuba madara gwangwani biyu madara gwangwani biyu na zuba a nan sannan sai wato zan ɗauko ruwan zafi kamar yadda ake gani shi ma na auna da gwangwani gashi na uku kenan saboda haka zan ƙara guda ɗaya ya zama gwangwani hudu saboda haka bayan ka zuba wato wannan ruwan sai ka ɗauko ɗin ka. kamar yadda na yi maganan cewa za ka iya haɗa madara da cornstarch ɗin sai ka gauraya shi sannan sai ka zuba ruwan zafin wannan hanyar ma ta fi sauƙi to saboda haka shi na ɗibi cornstarch cokali biyu ne na amfani da shi saboda haka na zuba shi zan gauraya shi zaka gauraya shi sosai har sai wato irin dunkulin na ko kuma tsaki-tsakinsa ya baje ya yi normal kenan ya narke sannan sai ka rabu da shi bayan 'yan mintuna kaɗan sai ka samu bakan leda sai ka rufe shi kamar yadda za a gani yanzu saboda haka ka sa bakan leda ka rufe sai ka kawo murfin botikin ko roban ko mazubin da ka amfani da shi sai ka rufe shi saboda haka ka rufe sai ka aje shi bayan awa 12 ko awa 24 sai ka ɗauko shi kamar da ake gani gashi na ajiye shi bayan awa ashirin da hudu na ɗauko shi saboda haka yanayin sama idan ka gani zaka ga ya wato canza kala ya ba da kalar yogurt saboda haka yanzu kawai abin da zan yi shine zan zuba flavor zan zuba siga shi kenan yogurt ya haɗu saboda haka gashi yanzu ina gaggauraya shi saboda haka zan zuba siga kamar yadda ake gani zaka zuba siga daidai da yadda kake da bukata saboda haka gashi ina zuba siga saboda haka in ka sa ka gauraya ka ji yayi maka daidai to in bai ba sai ka kara ya danganta da yanayin yadda kake da bukatar siga sannan sai ka ɗauko flavor wato na gari na faɗi cewar kala kala ne akwai pineapple akwai banana akwai strawberry sannan kuma akwai na ruwa akwai na gari ka iya amfani da duk wanda kake da bukata a wajen hada wato yogurt saboda haka wanda za mu yi amfani da shi muga shi na gari ne shi za mu zuba kamar yadda ake gani kuma baya yawa za ka zuba shi duk yadda kake da bukata ba zai yawa ba saboda haka adadin yadda ka zuba adadin kamshin da yogurt ka zai yi saboda haka in ka zuba ka ga gauraya shi abinda za ka yi sai ka samu mazubi ko jarka ko leda ko wani abu makamancin haka wanda za ka zuba da shi sannan sai ka saka a firji ya yi sanyi ko kuma ya yi kankara zai baka ingantaccen yogurt saboda haka ga gishiri za mu zuba mun zuba gishiri danki ɗaya za ka sa gishiri danki ɗaya shine na amfani da wato marikin cokali na zuba shi saboda haka ɗan kaɗan ake sakawa za ka gauraya shi wannan shine yogurt ɗinmu saboda haka mun gode mun gode sai mun haɗu a wani sabon bidiyon